الرحمن الرحيم A'a, yau takarda ta farko masu ita suna cewa sun Allah ga kamalan mu ne ran da aka ce an ga wata to a gaskiya bamu ji lokacin da aka gani ba sai dai washe gari da safe tukuna muka ji an ce an ga wata amma kafin mu kwanta mun shuka niyyarmu mun ci daman in Allah ya sa an ga wata za mu tashi da azumi in kuma ba a gani ba sai mu ci gaba da cin abinci washe gari sai kuma gobe in Allah ya kai mu to akramakallah da wannan niyan muka tashi da muka tashi da safe kace an ga wata muka tun wuda man niyan mu tana nan jiya sai suka ci gaba da azumi la ya azumin su a gaskiya wannan niyyar ba ta yi ba domin niyya ba a kan akwai shakka a cikin ta kila in tashi da azumi kila ba in tashi da azumi ba kila ya zanto azumi na farilla ne kila ya zanto na fila ne so ake mutum ya yanke abu guda daya a cikin niyyarsa an-niyyatul mashkuku fiha la tujzi niyya wanda yake akwai shakka a cikin ta bata gamsarwa bata wadatarwa a irin wannan hali abinda ya kamata mutum ya yi idan har ya zo zai yi barci ba ya da tabbas ɗin ko wata ya tsaya ko wata bai tsaya ba zai kwanta ne ba tare da niyya ba in yi tashi da safe ya ji labarin an ce an ga wata a jiya da daddare a nan daga lokacin da ya ji labarin sai ya kulla niyyarsa ya kame bakinsa ba zai ciwo ba zai sha ba ma'ana ya ci gaba da yin azuminsa idan ya haka kuma azuminsa ya yi babu komai a kansa babu wata ramuwa domin ya tabbata cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi da sahabbai suna yin azumin ranar goma ga watan al-muharram azumin da ake kira ashura to wata rana sahabbai sun waye gari da safe ba tare da sun tashi da azumi din ba ya kuma dace da ranar ashura sai manzon Allah ya tura a yi sanarwa a sanar da mutane duk wanda ya waye gari ya fara cin abinci ya dakatar kar ya ci gaba da ci wanda bai riga ya fara cin abinci ba kar ya ci fal yutimma ya cika azuminsa sai manzon Allah ya sanya wa wannan abin suna azumi hadisin yana cikin bukhari kuma azumin asura kafin a wajabta ramadana wajibi ne bayan an saukar da wajabtar ramadana ne sai aka mayar da shi mustahabi da haka wannan ya nuna halaccin ko ma in ce wajibcin mutumin da bai ji labarin ganin wata ba sai lokacin da gari ya waye to abin da yake wajibi a kansa a lokacin ya kulla niyyarsa daga lokacin da ya ji ya kame bakinsa ko ya fara cin abinci ko bai fara cin abinci ba ya kulla niyyarsa ya kuma cika azuminsa kuma babu komai a kan shi na ramuwa ko wani ciyarwa azuminsa ya yi daidai wa daida wannan shine abin da ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma in mutum ya dauki wannan niyyar ta dare ita ce kawai niyya to wannan niyyar ta dare bata wadatar ba duk wanda ta samu kanta a matsayin wannan niyyar ta dare wanda take da shakka a kanta cewa in an tashi da azumi to ina azumi in ba tashi ba na yi kuma ta ɗauke ta a matsayin ita ce niyya to wannan ba za ta wadatar ba sai mutum ya rama wannan yini guda ɗaya da bai samu ya yi niyya ba kafin ke tawar alfijir wallahu alam sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ga ta malam mu kan dai marayu ne babanmu ya rasu ya bar mu marayu amma kuɗin da ya bar mana na gado sai aka kai banki kuma ta tabbata kuɗin zai kai nisabi ma'ana wato kuɗin zai isa zakka kenan to sai muna ɗiba daga ciki muna cin abinci to shin Akramakalla tunda muna ɗiba muna cin abinci in shekara ta yi za a je a yi lissafin kuɗin da yake bankin a ce to kaza ne a fitar da zakka kuma shi kenan mu ci gaba da ɗiba muna cin abinci da shi haka ko kuma yaya abin yake akramakallah da yake kuɗin marayu ne ba zakka ka'idar zakka idan kuɗi sun kai nisabi kuma suka shekara za a fitar musu zakka na mallaki nisabi a yau ina nufin a yau tara ga watan ramadan misali idan ramadan ya kewayo kuɗin nan ba su ragu ba sai ma ƙaruwa ko kuma suna na da suke zan fita musu zakka wannan idan kuɗi mallaka ta ne ni kadai amma idan kuɗi mallakar mu ne nan gurin mu uku da ni da malam sa'id da alhaji khalid muka mallaki kuɗi naira dubu ɗari kun ga sun wuce nisabi ma dan sun shekara ba za a yi musu zakka ba domin idan an raba su wannan na dubu talatin da biyar wannan dubu talatin da biyar wannan dubu talatin da uku uku da wani abu dubu talatin da uku ba ta kai nisabi ba don haka babu zakka akan kowane ɗaya amma idan da a ce kuɗin sun kai dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari uku kaga kowanne inda za a raba daidai nashi shi kaɗai sun isa a fita musu da zakka to kowanne akwai zakka a kai za a iya fitar musu da zakka gaba ɗayansu don haka amma su waɗannan magada yanzu kuɗin koda sun kai nisabi ai ba a san magadan su nawa bane ba tunda a cikin tambayar babu bayanin adadin magadan sannan in ma akwai bayanin adadin su su biyar ne kila akwai maza da mata rabon wani zai fi na wani ila akwai uwa akwai ya akwai matar aure rabon su ba daidai wa daidai bane ba saboda rabon da zai sha bamban sai ya zanto kila rabon wani inda za a raba a bashi nashi ya kai musabi na wancan inda za a raba a bata bai kai nisabi ba to anan ba za mu fitar musu da zakka ba gaba daya kuna fahimta ta da kyau dai in an fitar musu da zakka gaba daya an cuci mutumin da shi nashi ba su kai nisabi ba dan me za a dauki wani abu cikin kudin sa shi da basu kai zakka ba ce a fitar masa dan haka abin da ya kamata a yi lokacin da mahaifi ya rasu ya bar ƴaƴansa kuma yana da dukiya a banki to ba wai za a ci gaba da yin amfani da dukiyar bane wajen ciyar da iyalinsa dan daga lokacin da ya mutu shi dukiyar ba ta bace ta ƴaƴansa ce da zaran mutum ya daina numfashi dukiya ta fita daga tashi ta zama ta mallakar magadansa to tunda suna cikin mallakar magadansa babban abin da yake da muhimmanci shine ya za a raba musu ko da za mu raba akan takarda ce muƙaddara akwai kuɗi rabin miliyan a banki dubu ɗari biyar yana da ya'ya bakwai ko takwas ko tara akwai maza akwai mata yana da matan aure kuma sai mu zo mu yi rabon dukiyar akan takarda ga kuɗin can a banki naira dubu ɗari biyar da aka yi rabu wancan tana da kaza wane da kaza wane da kaza wane da kaza kotu ta tabbatar da wannan rabo da muka cewa an yi shi bisa ga gaskiya da adalci dan kada za a samu rikici daga baya to sai a ce zaɓin ku ne a bar muku kuɗin a haka ku rinka ɗeba daga ciki kuna cin abinci da yardar ku har ya zuwa wani lokaci kafin kowa a bashi nashi ko kuma a kowa na son a bashi nashi idan kowa na son a bashi nashi duk wanda ke sa a bashi nashi dole a bashi idan an baiwa kowa nashi ne sai kuka zo kuka gaya za ku gudanar da gidanku tunda har yanzu kuna tare to sai aka ɗebi kaza daga kasan wance kaza daga kasan wane kaza daga kasan wane sai aka zo aka haɗa aka zo aka wani joint account wanda zai na kowa da kowa ne dan ciyar da gida dan kula da gida dan sarrafa gida wannan babu komai ya halatta amma asalin dukiyar mahaifi din a barta a haka ana ɗebowa ana cefane ana ɗebowa ana kayan sallah ana ɗebowa ana kaza to za a cuci wani cikin magada wanda yin hakan bai halatta ba cikin musulunci da haka raba dukiya shine abin da musulunci ya tabbatar ko da ko in an raba za a zo a sake hadawa ai lokacin da muka raba muka zo muka hada na san kaza ne nawa kai ma ka san kaza ne naka wancan ma san kaza ne nashi in kuma za a diba an yi wata rijejeniya kaza za a rinka diba cikin nawa kaza za a rinka diba cikin nawa ne kaza za a rinka diba cikin nawa ne a hada ai wani abu na gida gaba daya wannan ya halatta amma haka a dunkulanta bai halatta ba dan wani zai tutu wani ko shakka babu da haka ya kamata a gaggauta yadda za a yi a raba. a kar makalla a cikin rabon gadon dai har yanzu wato idan ya zanto matan da aka rasu aka bari da marayu kan kanana idan aka raba wa marayun kan kanana haƙƙinsu shin haƙƙinsu za a ba iyaye mata ne ko kuma yan uwan uba bai su za a ba su haƙƙin yara kan kanana ga ka'ida idan aka raba gado aka ware da na yara marayu ƙanana akan mika dukiyarsu ne a hannun wanda aka biya wakilcin wakilcinsu ya rike su tunda yaro karami ko bukatar wanda zai rike shi idan a hannun uwarsa yake ita za ta rike shi to an ba ta dukiya kenan in ita ce ta ɗiba ta baiwa wani ya rike to yanzu ita ce ta ba da wakilcin dukiyar ɗanta idan a hannun wani kanin mahaifinsa yake ko a hannun wani babban wansa yake shi za a ɗauka a ba ya rike masa in shi ya ɗauka ya baiwa wani dukiyar ya rike masa yanzu shine ya da wakilci na wannan dukiyar ke amma wanda ya roƙe hannunsa shine dukiya ke hannunsa wa'un uwa ce wa ne ƙanan uba ne wan uba ne shine dukiya ke hannunsa shi kuma zai rike bisa ga amana ta yadda ba zai zalunci wannan yaro ba eh. to a karamar kalla waɗansu iyaye mata sukan ce a bar musu marayunsu kan ƙanana a hannunsu kuma a ba da dukiyar hajjiya in don haka ne ba mu yaran shi kenan sai ta kwace dukiyar da bara ba su dukiyar ba sai a kwace ƴaƴa marayu kan kanana a wajen ta din a ce ga rabanki ɗaya bisa takwas shi kenan sai su kwace ƴaƴa marayu wannan zalunci ne wannan zalunci ne uwa ita ta fi cancanta ta rike ɗanta matukar ba aure ta ba haka manzon Allah ya nuna anti ahaqqu bihi ma lam tankihi wani mutum ne suka rabu da matarsa akwai ƴaƴa a tsakaninsu sai uban ya zo zai kwace ya'yan gaba daya sai ta je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wannan dan cikin sa ne ciki na ita ce jakar da na dauke shi a ciki har wata tara mama na shine abin shan sa har yi girma cinyoyi na nan ne da kalansa da yake birgima kai ya ta wasa a kai duk tana son ta nuna manzon Allah wani abu da uwa take banta da shi wanda uba shi uba ba ya da kowane gudunmawa a cikin wannan wato yawanci waɗansu mazan ba sa yin adalci ne in ba haka ba lokacin da ita take ɗauke da shi a ciki kai ba abin da ya dame ta ta yi amai ta yi ƙwarnafi ta kasa barci ta kasa jin daɗin abu mai daɗi duk kai babu ruwanka a wannan lokacin to da ta yi ta faɗa manzon Allah waɗannan al'amura ta ce amma ga shi yanzu mun rabu yana son ya kwace mun ɗana ni da cewa ke da haƙƙin rike ɗa sai manzon Allah ya ce anti ahaqqu bihi ma lam tankihi sai kika fi cancantar ki rike danki matukar biki aure ba da haka ita ce za ta rike dan in ta tashi yin aure ne to wannan yanci na ta rike danta kuma ya fada a hannunta sai fa in akwai yarjejeniya mijinta da zai aure ta ya yarda ta zo da dan ta ba komai don ki zo da danki ai ba komai danki dana ne na baki izinin ki zo da shi ki rike a wajena shikenan a bai yadda ba shi ya san a zo masa da a gida kar a yi dame shi ko wani abu makamancin haka wani kuma ba damu ne ba ya so ba kar a rika samun matsala tsakanin ƴaƴanki da ƴaƴansa su ƴaƴansa waɗanda kika tarar su rika tawa ƴaƴanki cewa nan ba gidan ubansu bane ko wani wannan kasan da yake jin tsoro sai gaskiya dai da zaki ba da shi wani wuri a rike sai fi to a wannan lokacin wa cewa ke kika cancanta ki rike ya faɗi daga hannunki ya faɗi daga hannun uwa to da ya faɗi daga hannun uwa sai koma hannun uwa alaihi salih hannun uwa to sai koma hannun uba to amma da ba uba fa a ce uba da suwaye sai koma hannun uwa to ba haka bane sai koma hannun ta ita matar Allahu akbar kanwar uwa ko yar uwa ta fi cancanta ta rike da sama da kanin uba ko wanta a musulunci Allahu akbar haka manzo Allah ce al-khalatu bi manzilati al-ummi wato kanwar uwa ko yatta matsayinta daidai yake da na uwa wajen ta rike dan idan an samu cikin kannanta cikin yayyanta wata za ta rike dan ita ta fi tanta ko kannan uba sai dai ku rika taimaka mata da kuɗi tunda dan ku ne ya za ta rike amma ita take rike da dan amma ku za ku ba da cefane ku za ku biya kuɗin makaranta ku za ku yi rigar sallah ku za ku yi sabulun wanki sabulun wanka dan Allah kun je da shari'a musulunci inda za a yi shari'a da ba kun more ba wallahi da kun more rashin yin shari'a yasa kuke shan bakar wahala maza su maza su rika gallaza mace musiba kuma da kuma wani lokacin rashin karatun kyamace sa in ta jahilci abu shikenan ai kawo halar da ita ta ko bata san yancin ta ba yasa waɗansu mazan ba sa son mace ta je makaranta da idan ta je makaranta to za ta fahimci wani abu shi ko baya so ta fahimta so ke kifa ta haka a tafi yayi ta zalunta to da haka waɗanda suka fara ɗan zuwa karatu wata rana in ta zo miji yana son yayi irin dictatorship din nan dole ba da doka a yi sai a mun ji fa a makarantar islamiyya an ce da ce to kenan mala ba ji yi mun wazi da kujera na yi mun tafsiri wato kaga sai da wayo sai ya fice daga ya kaucewa qur'ani ya kaucewa hadisi yanzu kuma izgili zai mata dan dai ya fice cikin rububi ita kuma bara Allah ka kula ta kyale wato dai da za a yi doka ta musulunci Allah da yancin ku da dama da Isra'ila yanzu ya samu ba irin yanci wanda turawan yammacin duniya suke zuga mata a kai ba wannan na shirme ne yanci ne na wulakanci amma yanci na karanci wanda musulunci ya tabbatar musu da matsayi wanda musulunci ya tabbatar musu amma waye zai yi tunanin cewa wai kanwar uwa ko kanwar uba tana da yancin a bata da ai dan dangin dangin uba gani suke sune mallakar komai ƴaƴan wannan kamar wani personal property ne nasu kar wani ya tarayya da su wanda ba su da wannan damar a musulunci ba su da ita الخالة بمنزلة manzilati حكا haka maza Allah ya nasa ba cikin hadisi Allah ganar da mu amin ya rabbul alamin sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ga waɗansu mutane suna cewa kar mu je mu yanki takardar zaɓe saboda ita zaɓen da za a yi na demokuraɗiyya ne kuma demokuraɗiyya ɗagu ce shirka ce saboda haka kar a je a karba kuma kar a yi a je a jefa ko da an karba shin makalla eh, uwa tana so da Allah a yi cikakken bayani da mutane za su fahimta a wannan abokan wannan kuskure ne na ga waɗansu takardu da waɗansu mutane suka yi ta yaɗawa don jan hankalin musulmai cewa kada su yi rajistan zaɓe kuma in zaɓe ya zo kar su je su yi zaɓe domin wannan ɗin kafirci ne tsagutu ne da sauransu masu irin wannan maganganu sukan kalli abu ne ba da faɗi ba ko ba sa auna al'amura a kan ma'auni na shari'ar musulunci ƙwar'ani da hadisi kuma ba su karanci tarihi na rayuwar musulunci a zamanna da suka wuce a baya ba kafin su ba da fatawa kawai suna ba da fatawa ne ta ganganci ko ta gaggawa idan ko mutum zai garaje a cikin fatawa to zai barna mai tarin yawa ni na yadda cewa demokarasi ba tsari ne na Allah ba ba tsari ne na manzon Allah ba tsari ne wanda kafirai suka kirkiro shi ko shakka babu matsayin demokarasi a musulunci matsayin mushi yadda mushi yake haramun demokarasi ma haramun ne yadda alada yake haramun demokarasi ma haramun ne yadda giya take haramun demokarasi ma haramun ne ba wani bambanci a tsakaninsu kowanne haramun ne Allah ya haramta amma kun san duk da cewa mushe ya zama haramun aka ce wanda ya samu kansa cikin tsanani ya ci fa mun tsirra ghayra baghin wala adin fala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim fa man tsirra fi maqmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim wanda ya samu kansa cikin hali na tilastuwa sai ya ci mushe to Allah ya gafarta masa wanda ya samu kansa cikin tsananin yunwa da halin kakanuka yi sai ya ci naman alade ko ya ci mushe to Allah ya gafarta masa amma da ya ce yana cikin tsanani a wannan lokacin da yake cikin tsananin ne kawai abin ya zama halal daga lokacin da ya samu kansa cikin halin da ba na tsanani ba ci gaba da cin mushi haramun ne kuma za a yi masa hisabi kan haka ranar tashin kyama sun haka wannan matsayin demokarasi tsari ne ba na Allah ba tsari ne ba na manzon Allah ba tsarin Allah da muke so a yi mana hukunci da shi baya zuwa haka kawai da sauki ko da baki ko da addu'ar wani mai addu'a ba zai taɓa yiwa ba sai an yi jihadi halin da musulmai suke ciki a yanzu a nan kasar so kake su iya sallah ba maganar jihadi ba dan ba su fahimci sallah ba ballantana azumi ballantana zakka ballantana zamantakewa da iyali ballantana maganar jihadi ta kuma akwai buƙatar fahimtar waɗannan al'amura to a yanzu ko dai musulmai su shiga cikin harkar siyasa su tsaya takara su yanki katin jefa ƙuri'a su kaɗa ƙuri'a su zaɓi musulmi na gari ko kuma su ƙi in yin su ba zai sa a daina ba dan musulmai yau sun ce ba za su yi demokarasi ba za su jefa kuri'a ba sai a ce an sasu demokarasi a Najeriya shikenan ana na a jihar Borno a madadin malaka sallah da ake da shi musulmi sai wata lana a kawo wani arna a ce ne zai zama gwamna a Yobe a madadin dukkan Abba Ibrahim a matsayin musulmi sai a kawo wani arna a ce shi zai zama a bautar da sauran wurare illar da za a samu idan arna ke gwamna a Borno ko a Yobe ko a Bauchi da illar da ake samu yanzu in kana ganin akwai wata illa a lokacin da waɗannan suke mulki wacce ce za ta fi tsotsoni da ta yanzu da wata za a samu in arne ne ke shugabanci wata za a samu in arne ne domin lokacin abata duk nan gudan kowa ya ji haushin yadda abata ya gudanar da mulkinsa ga zalunci ga menene lokacin janar baban gida ma haka amma da ubasan zai zo barnar da ya ta dame na wadda baban gida da wadda abata ya gaba daya cutar da aka yi wa musulunci don mafi karancin abu a ce yanzu ana cikin azumi ana zaben sarauniyar kyau a Najeriya in musulmi ne zai wannan rashin mutunci yanzu an kare mutunci mu musulmi da aka haka wata mai alfarma a ce a cikin su za a yi wannan rashin mutunci Obasan na hawa mulki ya je gina katon tushe a fadar shugaban kasa in musulmi ne zai je gina tushe a fadar shugaban kasa ta dukkan waɗannan illolin ne masu garaje da hanzari wajen fatawa ba sa kula kawai sai su faɗa abu yadda suka ga dama to idan ka ce musulmi kasi da sai haramun ne kuma bai halatta su gaba ta kowace halatta ta kowace hanya ko da sunan larura bai halatta ba kawo sai a yi mai a madadin sa amma kar ka manta abinda za ka kawo abinda zai iya yiwuwa ne ya amfanar ba magana ce ta baki ba wadda ba ta da waƙi a ƙasa ina zai iya cewa a yi jihadi wannan magana in ka faɗe yanzu sai a ɗauka kai mahaukaci ne musulman ma ba su fahimci me jihadi ba kana bukatun ka karantar da su wai kawai sai waɗansu yara yan rudu su zo su ɗauki wannan fatawa ta yi waɗansu ma suka daina karatu a jami'o'i duk suka watsar wai duk ɗagutu to kaga abin da zai faru a yanzu shine ba za su iya rayuwa ba idan suka kyale kansu a wannan halin wai sun yi hijira ko za su tafi wani ƙauye su je su zauna su kafa wani gari nasu na musulmi su kaɗai darul salami ko darul wacece ma dai su suka sani to a nan gurin sai ɗan yadda zai bi su shine ya je ya sunanta musu wani abu tun da jahilai ne tunda cikin hijira ha akwai yan mata yan matan kuma ba aure suke da shi ba ga kuma samari da an yi hijira almuhajirin almuhajirati ka san kuma za a yi tsiyace dan ba zai kyale su zauna lafiya ba to ya kamata su fahimci wannan yara ne masu son addini to amma sai dai yake son ya halakar da su fatan da muke musu ubangiji ta Allah ya gane da su shirye su na sai tambaya ta gaba wata yarwa tana cewa shin Allah ya ga ta malam wai gaskiya ne hijabin 'yan mata wanda ba su yi aure ba daban kuma hijabin manyan mata daban ita 'yan mata koya suka sa shi kenan a iyakacin sani na babu wani bambanci tsakanin hijabi na mata ko na 'yan mata ko na zawarawa duk iri ɗaya ne ba wani bambanci a tsakanin su da juna sai tambaya ta gaba mai ita ce wajen Allah ga ta malam ita ce dai ta ɗauki azumi sai yamma ta yi sai ta ɗauki buta za ta je ta zagaya ta kama ruwa ta zo ta yi alwala sai ta ga al'adanta ya zo a wannan lokacin da ta fito sai ta tambaya ta ce an kira sallah ne sai aka ce mata eh an kira sallah amma ita ma bata ji ba a karama kalla ta ce ya wannan azumin nan mafi kyau ta yama wannan azumin tunda ba ta da tabbas ɗin wannan lokacin da ya fara zuwa ta iya ya zo tun kafin lokacin ba ta lura ba ne sai wannan lokacin to tun da ba ta lura ba sai wannan lokacin mafi ke ta ba guda daya sai tambaya ta ƙarshe a kar makalla a wata ƴar tana cewa shin azumin nafila ko kuma sallar nafila idan mace tana yi idan mijinta ya kira ta saboda aure in ta ki ta yi laifi? eh ta yi laifi mana sai sanarwa akwai akwai din malam jafar wanda aka yi wanda aka yi a kano na kitabu tauhid kuma aka kai shi saudiya aka je aka ƙara gyara shi gyaru sosai to akwai a waje idan wanda yake so sai ya zo ana iya sayarwa set ana iya sayarwa da kai da kwaya ɗaya ɗaya ɗaya rahim a yau takarda ta farko ko da kafin fara takarda an karanta takarda ta farko ya kamata an sanar da ku jiya ta zo ko yau ta zo ba azin ganin mutanen da suka zo azin ai kamata ta rubuta cewa wai shin gaskiya ne hijabin mata yan mata daban hijabin matan aure daban ai kamata ta rubuta wannan daga ganin karanta jiya kar kowa da sake samu na sai malam ba karanta mun takarda na ba ba ga to da mun yawanci irin wannan ne duk mun tashi ina fata za a gyara to um, takarda ta farko ita dai mai ɗan dama dama take sun Allah ga ta malam yawancin malamai kuna bayani cewa muryan waɗansu suna cewa muryan mata muryan mace haramun ne kwata kwata kar ta yi azumi eh, kar ta yi wa'azi kar ma a ji muryarta waɗansu kuma suna cewa a'a muryan mata kashi biyu ne akwai wadda ya kamata ta yi magana da mutum haka na maza maza magana kawai normal akwai kuma masu tausasa murya to murya ta fata take uku akar makalla don Allah a dan man a dan ware mana kuma a mana tarjihi muryar da ya kamata mata dinga ba gaskiya bane ba cewa muryar mace al'aurati wannan ba gaskiya bane ba domin fadan hakan ya saba wa qur'ani ya kuma saba hadisan manzon Allah a cikin alkur'ani Allah ya ce da mata wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana wadda ta dace da daidai a shari'ance tunda an yadda su yi magana da nassin alkur'ani wannan ya nuna maganar su ba al'aura ba domin da al'aura ce da sai a ce kar su yi magana kuma akan abin da ya matan annabi Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abu ku tambaye su ta bayan katanga ko ta bayan labule aka ce da sahabbai sai su zo gidan manzon Allah sai su ce salamu alaikum sai matan annabi su ce wa alaikum assalam sai su tambaya an gama abinci mu shigo mu dauki namu a'a ba a gama ba ku yi hakuri sai nan da minti kaza ko nan da lokaci kaza Allah ya ba da izini a yi haka tsakanin sahabban annabi da matan annabi shi ne wanda wannan aya ta cikin suratul ahzab take yin magana in ko da a ce maganar su al'aura ce da sai a ce ba za su yi magana ba sai dai ko su rubuta su yi tambayar su kuma su rubuto amsa kaɗa ko kuma su tura yaro ya je ya ji sannan kuma yaron ya zo faɗa musu in ma yaro ne ya halatta yaro ga al'auran mace kam inda muka ɗauka murya mace al'aura ce da haka masu waɗin wannan maganar rudin kwakwalwa ne kawai dan ba haka ba su ma ba za su iya gaskata amin ba don zai je magana da mahaifiyarsa tunda ko murya mace al'aura ce yanzu ya saurari al'auran mahaifiyarsa kenan ya halatta mutum ya ga al'auran mahaifiyarsa zai magana da surkarsa zai magana da yarsa zai magana da ƙanwarsa duk bai halatta ga al'aura waɗannan ba ashe ba magana ce ta gaskiya ba amma abin da aka hana mata su yi shine magana wadda take ta kissa dan jan hankalin namiji to wannan Allah ya hana Allah ce fala takhda'na bil qawl fa yatma alladhi fi qalbihi marad kada mata su rinka sassauta muryarsu suna wasa da muryarsu su siranta muryarsu dan wani ya kwadayi game da su wannan haramun ne mace ta yi wannan wannan shine abin da aka hana ku amma ba a hana mace ta yi wa'azi ta faɗakar da mata yan uwanta ba yadda mata ke wa'azi mata suna wa'azi yadda mata ke umarni da kyakkyawan aiki haka maza ma za su dan aya ɗaya ta kawo su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar mummune maza da mummune mata sashin su yan uwan juna ne dan haka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawan aiki suna kuma hani daga mummunan aiki sai Allah ya siffanta maza da mata akan haka da haka ummu na Aisha take karantarwa a cikin matan da ta karantar har akwai maza daga cikin manya-manyan tabi'ai wanda almajirai ne na ummu na Aisha ita take karantar da su da haka wannan kuskure ne wani ya zo ce ba za a ji muryar mace muryar mace haramun ne wannan kuskure ne amma mace ta ta muryar ta ta gaggyara muryar ta dan ta ga hankalin namiji wannan wanda yake shine haramun qaulan wahida ina jin wannan yana daga cikin abin da muka yi ta fama a Kano saboda ni da wani malami malam Abdulwahab duk matan mu suna fadakar da mata yan uwansu har ma suna yin tafsiri da azumi sai ja mana abin rigima cewa wai yanzu mace kuma hadda tafsiri ko mace hadda wa'azi ko mace hadda umarni da kyawun aiki ko wani daga mummuna to wannan kuma duk jahilci ne mata ta tana karantarwa tana yin wa'azi wata ma daga cikin su tana yin program a talabijin na addinin musulunci kuma duk wanda yake haramun ne sai zo kawo hujjoji ce in gani in ya gamsu da ni da hujjoji in ce daga jawar ka ta kare in ko ba hujja ba shi kenan duk malamai da suke ta surutu ne hujja za ku kawo ba surutu za ku ba cewa ba mu gada ba iyaye da kakanni wannan wani abu ne daban amma me hujja da hujja ake magana ba da yawan jama'a ba ko ba haka sai tambaya ta gaba na ita tana son Allah ga da malam Allah malam jama'ar a taimake mu da shawara a tace wani rikici ne ya faru a cikin family namu yace rikicin ko shine muna da yayan mu yake son ya auri wata kirista muka ce yake mata ta musulunta to a halin da ake ciki dai bata musuluntan ba har ya aure ta kuma ba tare da son ramu ba bayan haka kuma yana ɗaukanta da mota ya kai ta har coci to shi ne muka ce mu za mu je mu yi rigima ko ta musulunta ko kuma ta fita daga gidan to ne aka ce a'a aka wanke aka wanke mutane zo in tambayi malam shin idan muka yi wannan rigimar shi kuma yake hujjar shi wai ai Allah ya halatta miki ya aure ta tunda ita halatta to shin idan muka je muka yi rigima a karamar kalla daidai ne ko kuma kawai mu yi wasu da shi mu da barci don ta ce wasu wasu da maganar cewa musulmi namiji ya auri mace kirista ko mace ba hudiya nassin qur'ani ya tabbatar cikin suratul ma'ida wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum wannan nassi shine ya tabbatar da halaccin haka to amma abinda nassi ke magana halacci ba a ce ba ya kai matsayin mustahabbi ballantana har mutum ya je sai ya farauto inda kirista take dan ya aure ta kuma babban abin da ake so mutum ya kula da shi yiwuwar musuluntar ta da kuma shi su da ita ya fahimci cewa ita ce ta fi son shi ba shi ne ya fi son ta ba domin cikin ma'aurata guda biyu duk wanda ya fi son ɗan uwansa to ɗayan zai iya sarrafa shi idan har mace ta fi son ka sama da yadda kake son ta to za ka iya sarrafa ta idan ko miji ya fi son ka sama da yadda kake son ki to kuma zaki ta zai da inda ke da dama to idan shi ne ya fi son ta kaga akwai hadari a dan ba zai iya mata inkari wani abin da suke na na karkataccen addini balantana ya kokarin musuluntar da ita ba kuma zai iya hana ta wadansu abubuwa ba to abin da zai faru a irin wannan watan wata rana shine idan suka haifi 'ya'ya karshen ta tafi shi sai tsara akan 'ya'ya idan ka fi sai tsara akan ƴaƴan kuma kaga lamari ya lalace za su iya zama kiristoci kenan musamman kuma a yanayin zama irin namu na kasar mu ko a zo sun haihu iya mutu ta sace ƴaƴan ta yi gudu sai ta tafi ta koma cikin danginta ga da sun zama kiristoci kenan a irin wannan yanayi sai ku kokarin wayar da kansa ta irin waɗannan hanyoyin idan har ya ƙi ji ina ganin dan kun yanke alaƙa da shi ba ku yi laifi ba dan gaskiya akwai barna a cikin wannan mai tarin yawa da yawa daga cikin waɗanda suke waɗannan auren ba tare da sun lura da yiwuwar ita matar ta musulunta ba akan samu farna daga baya ko su yi aure din bayan sun haihu sun rabu kuma matar ta gudu da 'ya'yan ko kuma su rinka zuwa coci da su ko ta ta koya musu ababai na kiristanci shi mijin ba bai sani ba to haka ya faru ga mutane saboda haka ya kamata dai a shiga tai tai sai tambaya ta gaba mai ita tana cewa shin Allah ya ga ta malam a game da maganar da malam ya yi jiya kare renon a kan makalla ta kawo wace ko da yawa amma idan malam ya amsa ɗaya ko shi karanta wa da don ɗaya da zan karanta a ɗan uwa suna cewa Allah ya ta malam to idan mace misali tana da ciki da ta haihu an ce za a ba da kuɗin sayarwa sai aka ƙi ba da kuɗin sayarwa sai ita ta ɗauko abin da ta haifa din da ta kai wa hukuncin da ba zuwa ka biya kuɗin sai a zaka nan da ta biya kuɗin shayarwa a wurin shin hakan da ta yi kan makulla wai ta yi laifi ba ta yi laifi ba ba wani laifi da ta. yi tunda ka'ida shi ne ya kamata ya biya kuɗin shayarwa in ta ce ita ba za ta yi ba kyauta in ta ce ta ba shi ta ce je kai wurin wata mai shayarwa ba ta yi laifi ba da ka'idan musulunci to akramaka Allah bayani na biyu kuma sai wai idan kuma mace ta haihu da ta haifi da ta haifi dan ya ta dauka ta kai ba tare da ta kuɗin jayarwa ba ya ta dauka ta kai ta ce ita auren da za ta yi inda kuma za ta yi aure na mai ta Allah Allah take ta haihu ko sakin su uku ne auren da take so ta yi sai ta dauki dan da ta kai wa uban ta ce ita za ta yi aure kuma ba ta so ta tafi da dan gidan wajen ne hakan ma ta yi laifi ko dole ya ta tsaya ta ba sai laifi ba gargashin shari'a yawanci mata kuma yawanci wajen da suke wannan ɓacin rai ne ta ji zafin saki din shi ne sai ta cewa abin da za ta yi tarama shi ne ta baka ɗanka yi yamsi ta zo daga gidansu yamsi ta zo lamme kuma kai kuma za ka ɗora wasu da kwan ɗa ta fi da yawanci haka suke lura a ƙarƙashin shari'a don ta yi haka ba ta saba wani nasu da shari'a domin da ƙa'ida dama ita ce kasance kanka ta rike da sai ta ce ba zan rike ba ta tare yadda haƙƙin take kuma ko da lokacin da aka ce ta rike da manzon Allah cewa an ce a haƙƙo bihi malam sanki sai kika cancanta ki rike matakar ba ki aure ba da zaran kin tashi yin aure to da zai koma wajen mahaifin sai fa in wancan mutum ya yarda ki zo da shi to wannan wani abu ne daban ta iya zuwa da amma dai da tarin ta tashi yin aure dama ɗa yana koma ne wajen mahaifinsa kamar yadda muka karanta tun jiya cikin hadisi akan wakalla sai bayyana sai bayani na ƙarshe suka ce to idan kuma tana son ƴaƴanta sai kuma aka ki ba ta kuɗin shayarwa ko kuma kuɗin lura da ƴaƴan ko kuma kuɗin asibiti da sauransu to ita kuma aka ce in ba za ki in ba za ki ɗauki ba ki kawo ƴaƴan ita kuma ta zaura ta bayar ba za ta bayar da ƴaƴan ba to menene ya kamata ta yi na wajen hukunci a karama sai ta je kotu ya akwai kotun musulunci zuwa kotu ba wai rufin mutunci ne ba dan a daidaita ne dan kotu suke daidaita al'amura a nan mun yi maganar kotu a matsayinta na kotun musulunci ba tare da lura da waye alƙalin ba kila iya samun kuskure a waɗansu kotuna amma dai abin da yake a irin wannan galibi rigingimu na ma'aurata guda biyu ko akan aure din ko akan ƴaƴa ko akan abin da ya shafi gado an fito a warware shi a kotu saboda namiji da'ima yana amfani da sa wajen tursasa ya yaba wajen zalunta ta kotu ta to amfani kenan don kotu ta ba ta kariya yasa ake zuwa kotu a nan gudun idan ya kasance 'ya'ya guda biyu guda uku suna wurin mace don saboda shari'a ta ba ta dama ta riƙe uba ne yake da nauyin cin su can su suturar su sabulun wanki sabulun wanka wurin kwanan su duk nauyin akan sai idan ya ƙi ubangiji ta Allah zai kama shi da wannan ranar tashin kiyama manzan Allah kuma ya ce kafa bil mar'i isman an a man yaqut ya iki mutum kayan laifi ya tozalta wanda yake dole ne ya ciyar da shi dole ne ka ce da ɗanka ɗanka dole ne ka ce da yanka sai ka kyale su a hannun matar bayan gashi na farko ka sake ta suna jin zafin saki gashi na biyu kuma ka bar ta da wayan yara sutura abinci magani kuɗin makaranta ai ba zalunci ne wuce wannan duk da wannan ya tabbatar zalunci ke kuma wallahi sai Allah ya masa hukuba akan haka ranar tashin wani kuma tun daga gidan duniya sai kaga Allah ya jarrabe shi da wani abu dan arama mata ko dan arama ƴaƴan dan za ta wahala ne ita da kanta ita mace ko da wani lokaci ana son ta zanto karkashin wakilcin ɗanin namiji kamar yadda na faɗa tun jiya ko ta zanto karkashin mahaifinta yana kula da ita in ba mahaifi waye a madadinsa wan mahaifi ko kananta ko wanta ko ma waye har ta zo lokacin da za ta zanto karkashin ɗanta na cikinta bayan samun yin ta tsufa kenan tana karkashin ɗanta dole shi zai kula da ita daga iyaye sai miji sai ɗa haka ake bukata musulunci ya kewaye ya mace da gata idan ita ta yi wani rashin kirki ta yi maka wani rashin mutunci da akwai wato ma'aurata iri-iri ne akwai wanda idan mata ta sai masa rashin kirki to har 'ya'yanta sun shiga uku sai ya yi mata uku ba ba laifin su bane su kuma akwai kuma wanda in miji ya yi mata ba daidai ba to a gabansa za a rinka kundumawa dan ashar kaga da kai ake kawai dabara ce a rantsafe shi a dake shi wajen ka ji haushi kai ne kai mata laifi amma tana a akan ɗan dan ka ji haushi akwai matan da suke kidahuman mata irin waɗannan shi yaron mai laifinsa Allah ke la tudarra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi ba ka halatta a musgunawa mace saboda kanta a yi amfani da ta haihu a musguna mata a yi wa ɗan azaba don ita ji ba daɗi a kyale ɗan ba shi ba a ba su tara ba karatu ba sabon wanki ba abin nan wai don ita ji haushi Allah ce bai halatta ba wala mauludun lahu bi waladi haka ba shi halatta a musguna wa uba saboda ɗansa ke mace ki musguna wa ɗa kawai don uban ya ji ke shi ne ya miki laifi in wani abu ne ki zai ki mana da shi amma sai ki samu ɗan ki ta azabar da da uban ya zubo. bai an kira ba sai an an kwadawa yaran bari dan ya ji hauki ya zafi ko a zage shi kai dan kaza kaza ɗinka duk da uban ake wayo kawai ake masa amma dai ba wai dan ake wa ba to wannan kuma ya zama jahilci da wauta da rashin sanin ya kamata ɗakan ɗanki ne yana da haƙƙi a kanki kai ma uba ɗa ɗanka ne yana da haƙƙi a kanka dan uwarsa ta yi laifi ba shi ke nuna shi kuma ka huce a kansa ba ke ma dan uba ya yi laifi ba cikin wannan shuhuci huce kan ɗansa ba wannan dukkan kurakurai ne da ya kamata a ce mun ne sarki su. sai tambaya ta gaba game da boka a karamar Allah yar uwa tana ta jin Allah ga ta malam muna da makociya bokan ne a karamar Allah to sai ya zanto ina dan janta a jiki saboda haƙƙin makotaka to a rannan sai ta ce min wai ita fa tana ta'amuli da aljanu ne shin Allah ya ga ta malam ya kamata in canja mata fuska in juya mata baya kuma yanke haƙƙin makwataka tsakanin mu ko kuma da ɗan lallaba ta kasan dai saboda haƙƙin makwataka a za ki ci gaba da yin mu'amala da ita kina mata wa'azi ki tambaye ta wata irin mu'amala take da aljanu har ta baki labari sai ki faɗa mata inda kuskuren yake da laifin da barnar amma za ki iya mata wa'azi ki mata in ba za ki iya mata ba ki nemo wani kasar da aka yi wa'azi ki ba ta tafi karki yake da ita za ki yi kokarin ta ne in kun yi dukkan abin da ya kamata ki yi na hikimomi da kyautatawa da ihsani da zance mai daɗi wani lokacin ma da kyauta duk bata shiri ba sosai ki yanke dan ita yankewa mataki ne na karshe bayan an bi dukkan waɗansu dabaru ɗan adam bai shiri ba bai kunsu ba to shine sai a yanke jiki wani sai an yanke sannan zai shiri sai tambaya ta gaba a kakafe da jikarsa a karamar Allah ta Allah ta zaɓa mala ni ne ɗana ya haihu na ɗauki jika na ina tare da shi sai rannan wata nan bana nan sai ɗan nawa ya zo ya ɗauka ɗan shi to shi ke nan sai na yi da shi to akara makalla shin wannan yaya suci da na yi da shi ɗin daidai ne ko kuma shin da ya ɗauka ɗin daidai ne ko kuma yaya abin a ba ɗan ki bane kira wasu zaki dan duka kira sai ka ce me yasa ka dauke wani ki ce me yasa ka dauke wani sai ya miki bayani wani lokacin iyaye da dama ba su so ƴaƴansu su girma a hannun kakanninsu dan kakanni suna shugaba yaro ba a yi masa faɗa to sai ya tafi ya lalace ba za a iya tsawatar masa ba ba za a iya shi ya abin da ya dace ko ya abin da bai dace ba to akwai irin wannan akwai kuma wani lokaci waɗansu daga cikin kakanni sun ba sa gane muhimmancin zuwa yaro makaranta duk ƙaryar da zai yi ba zai je makaranta ba sai yi kuma su ɗaure masa gindi in ma an ce za a wa yaron faɗa su ji haushi to a irin wannan yanayi duk masu da suke irin wannan bai kamata a bar masa yaro ba to sai dai shi a nan wurin abin da ya ɗan shine kamata ya wayar masa da kai ta fahimci me yasa a ɗauke yaron ya yi mata bayani ya yi dai abin da sauransu in za ta fahimci bayani ya mata bayani in ba za ta fahimci bayani ba ya halatta ya mata wayo har ya dauke dan ya yi mata wayo ya dauke dan ta wata hanya daban sai da ranta ba zai kwace in ko za ka fahimci bayani to so ake yi mata bayani to amma yanzu ke ya kamata ki yi hakuri kar ki yi fushi sai ki kira wasu ki me yasa ka dauke wani ko faɗa min ba kai ba yanzu wannan ya dace kenan mutum ya mu'amalanci mahaifiyarsa irin wannan yanayi dole zai fi kuskuren sa cewa gaskiya bai kyauta bai kyauta ba amma abu kaza ya sa bai kyauta ba in kin jera da gaskiya shi kenan in kin ji baya da gaskiya shikenan wani kuma kila uwar ce ba ta son ta rabu da yaron kuma uwar tana tasiri akan dan akan uban kai saboda haka zo gida ta ɗaure masa fuska hankalinsa ba zai kwanta ko ba zai same ta daidai ba sai ya je ya kawo dan na a ɗansu matan da suke haka wato mata suna da abin mamaki kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace ban taɓa ganin mai karancin tunani ba tare da karancin tunaninta ta gagari mai babban tunani irin ya mutu. sai ya ganka shekarunta ba yawa ba kila ma bata yi karatu ba amma ga wani babban mutum mai karatu mai takardar shaida shahararre gogaggen dan siyasa ko wani abin nan amma yana jin tsoron matarsa kamar da yake jin tsoron Allah haka waɗansu matan su wato 'yan ƙananan ke damu ne haka a cikin gida kawai sai da mutum ne mai tsari da irin su ban ce wasu su duka waɗansu ni ma na ce waɗansu amma akwai salihai da takiyai bayan Allah masu ibada masu da'a wannan duk suka fi yawa a cikin ku insha Allah ta'ala to akar makalla game da wannan tambayar shin matar da aka ce dan ta dinan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita ce a haƙu da rike ɗanka ɗin nan idan uban ɗan ya lura environment ɗin da ake ko kuma gidansu ko kuma a'a gurin da ɗan zai rayu babu tarbiyya ba shakka za a rasa karatu da kuma tarbiyya, ko kuma a yi asaran aƙida shin an ba shi yin yin kwarai da gaske ibnu qayyim yayi bayani mai kyau yake cewa aslan hukunci da yake na asali shine uwa ta kusantanta ta rike ɗa sai in za ta yi aure ya koma wajen uba sai in ba uba ya koma wa makon ba ta da natsuwa sai a kwace saboda rashin natsuwarsa ina fata an fahimta idan an bar mata dan dan zai lalace a wurinta idan an bar mata yar yar za ta lalace a wurinta ita kanta ma bata kimtsa kanta ba da sanakin tsawoni to wannan ba za a bar mata da ba akwai lokacin da uba shi kansa zai zanto in an bar masa dan zai lalace a wurinsa to shi kansa bai kyauta kansa ballan tana ke tsawoni don haka bayan musulunci ya bai wa mutum damar ya yi kaza to kuma sai a lura cewa kin yana da waɗansu halaye da sa iya kwace wannan damar ko ba da wannan halaye da su kwace wannan damar in yana da mummunan hali uwa tana da mummunan hali ban da ba ta san abin da take ba ta san mutuncin kanta ba balle na ta san mutuncin ta damar da tarbiyya ba ba ta san yadda ake tarbiyya ba ba ta san yadda za ta reni yaron ya zama mutum na gari ba to wannan ba za a bar mata da ba akwai mata da Allah ke ba su baiwa ta reno ka ga yadda suke rike da ko namiji ba zai iya rikewa wajen tarbiyya ka ga yaro cikin tsafta ko da lokaci ka ga yaro da kokarin makaranta da ya dawo daga makaranta ina za shi komai tana tsarawa yaro waɗansu kunan ban sha'awa za ga waɗansu kuma san babu ruwansu wannan baya cikin kansu ko irin waɗannan waɗanda ƴan ba ruwan mu ba a bar musu yaro a wurin ko da sun cancanta a basu sai a ce to ai saboda suna da mummunan hali ba za a basu ko saboda suna da sakaci ba za a basu sai tambaya ta gaba ita tana cewa wai sun Allah ga malam sun mata suna zuwa jihadi ne su ma kamar yadda aka kira maza su je jihadi kuma sun je jihadi in dai har ya halatta su je sun je wai mai aiki ba me kamata irin wannan tambayar ce umma na aisha ta tambaye manzon Allah ala ala nisa'i jihad manzon Allah ce alaihin jihadul la qitala fihi al-hajj wal umra yace akwai jihadi akan mata sai dai jihadin su ba fada a jihadin su shine aikin hajji da umara su mata ba a ɗora musu nauyin su dauki makami don su kare gari ba a ba a ɗora musu wannan ba wannan akan maza yake sannan kuma akwai waɗansu yaƙe-yaƙe da manzan Allah ya fita an fita da mata to amma ba wai an fita da su bane don su dauki makami su faɗa an fita da su ne don su yi waɗansu ayyukan da maza ba su da lokacin yin su ana cikin faɗa wanda ya ji launi ku kula da shi dafa abinci ga sojojin yaƙi din dan ba zai yi sojan yaƙi kuma shi zai dafa kansa abinci ba wannan an yi haka a tarihin musulunci akwai yakokin da an je da mata dan su yi wannan aiki amma ba dan su ɗauki mukami ko kuma su shiga cikin filin faɗa ba babu wannan to amma idan an kawo wa garin musulmi hari na gaba ɗaya ta yadda adadin musulmi din ba zai iya kare garin ba har sai mata sun shiga to wannan wani abu ne wanda larura ta samar da shi waɗanda suke da ƙarfin hali cikin mata idan suka shiga don su kare martaban musulunci su ko ba su laifi ba amma a ce wajibi ne a kan su shine ba a wajen samu su ba amma in sun je sun yi kuma ba sako suka yi wa Allah ba dan ko da waɗansu rigingimu da aka yi a nan cikin Najeriya a wajen su garuruka tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba da kuma wani sasanni na duniya akwai inda mata sun shiga kuma sun yi jarumta sama da sauran su maza din a waɗansu wurare hatta a Kaduna ba an samu irin waɗannan wanda mata suka shiga cikin wata rigimar da wani wurin ba namiji ba zai iya shiga ba duk ya faru kuma galibin su ma ya kasance yara ne masu ƙananan shekaru tara ashirin waɗansu ma yan shekaru sha takwas wata ma an ji mata cewa an kai ta asibiti an yi mata ɗinki ana mata ƙarin ruwa ta zare abin da ta sake fita ta tafi wurin da kan shekaru sha takwas wata ma an gudu ta cewa an asibiti an yi mata ana mata ƙarin ruwa